وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بودي الله تبارك وتعالى وندي السلام وعون نوري وكما بدي وأنا لو كتير من كتير وندي كتير من كتير a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya da muna alhamis ko alhamis sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shaida ce da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da shirin da shida a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf alaihi wanda darasinmu a jiya a wannan sura kuma cikin wannan kista ina jimin kwanar da mun kwambi a kan ayata casin da hudu ko ayata casin da hudu su za mu tashi kan ayata casin da biyar kenan kalu tallahi innaka lafi zalalika بسم

فإما كفرنا ذلك فسواء إن الرحمة يضل المشركين وقال ذهبنا الإسلام نساء وقالوا هذه وقالوا هذه وقالوا هذه وقال إن لا نريد رجالا قد وقفنا في حقا أخرج به نفسه وماء إنه في يوم ما يشاء Na'am, to yace kalu sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah innaka lafi zalalik qadim lalle kai kana cikin kuskurenka da dadi walamma an ja albashiru a yayin da mai albishir ya zo da wannan riga kenan alqahu ala wajhi sai jefa rigan ga huskarsa fartar da basira kwatsam kawai sai dawo yana gani kala sai ya ce alam aqul ashe ban gaya muku ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu cewa ni na san abin da baku sani ba game da Allah madaukakin sarki Halu sai su yayan suka ce ya abana ya mahaifinmu istaghfir lana mana? ka nema muna gafar Allah tabaraka wa ta'ala ga zunubanmu inna kunna khafi'in lalle mu kasance masu aikata ba daidai ba qala yace saufa astaghfiru lakum rabbi da sanni zan nema muku gafarar ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lalle shi ubangiji nawa huwal ghafurur shine mai yawan gafara wato shi mai yawan gafara ar-rahim shi shine mai yawan jin kai falamma dakhalu ala yusufa to a yayin da suka shigo wurin annabi yusuf awa ilaihi abu wajhi to sai tattaro mahaifansa zuwa gare shi wa qala yace da su udkhulu misra ku shiga misra in sha Allah ku amini wato kuna amintattu in Allah ya so wa da dawaihi ala arshi sannan kazalika wato ya ɗaukaka iyayensa alal arshi akan gadon mulki Ko ya dora su kenan akan gadon mulki ya zauna da su a wurin shine wa rafa a gawai alal arshi su kuma bangaren su wa karru lahu sujjada sai suka faɗi suna masu sujuda gare shi wa qala sai annabi su alaihi salamu yana magana da mahaifin yace ya abaki ya baba haga ta wuri ya to wannan shine fassarar mafalkina min qabl tun gabanin haka قد جعلها ربي حقا ونجي دينا يا سيون دمو قد سيانا سيان قرسيا واتو چن تن لدي ونجي دي مخوان كي تن غبانيا حقا لنتي نازا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيكم لي ساجدين سوشيني ولا شيني فسر مغلقن شيني الله يحقق عن قد جعلها ربي حقا ubangiji na ya sanya mafarki a matsayin gaskiya wa kada a sanadi madama hakika ubangiji na ya kyautata mani ya kyautata mani ya kasar da ni daga cikin musibu daban-daban da wahalhalu wuri haka ya kyautata min iz ni min as-sijn kenan yayin da fitar da ni daga kurkuku bayan zama da ni a wani can Allah ya kyauta ne fito ne da kurkukun sannan waje a cikin minal fajwi sannan ga kuku kuma Allah ya zo mani da ku ko ka zo minal fajwi daga karkara wannan ya faru min ba da annaba ga zai yi wa baina ikhwati bayan shi da ya fitta tsakanina da yan uwana إن ربي لطيف لما يشاء للي أبني بنام يروق صواني لأبن يسو إنه هو العليم الحكيم للي أبني بنام العليم مثنين الحكيم وكذلك ما يكماته وأنا شيني والله تعالى عالم إذا إذا بعض كما وأنا كسرت عن النبي عليه وسلم muna bayani a kan abin da shafi aya ta casa'in da hudu lokaci ya kure mana wacce take kunshi da sharhi da bayani game da gaba gabar kistar wadda take shara ce ga zabani game da lokacin da annabi su alaihi salatu salamu ya ba wa'annan yan uwan shi rigarsa ya ce idan suka je su jefa rigar a fuskan mahaifinsa wannan malamai suka ce bayan ya bayyana gare shi cewa mahaifin nasa ya shiga cikin damuwa kwarai da gaske wanda wannan ya zama sanadin makaucewarsa zaman shi baya gani shi to gani ta na idan kwaje ku jefa ta ga fuskansa ya ci basira sai koma mai gani ko ya ci basira zai zo mani yana mai gani kamar da muka ci wasu malamai suka ce ah, sannan ya ce da su ku zo mani da dukkan iyalan ku baki daya to shine sai ke bayani cewa bayan wannan sai su ayarin karuka kenan da suka kunshi yan wa annabi Yusuf bayan ai musu hawa abinci kamar yadda ya kamata sun baro Misra sun zo su Falastini shine falamma ko walamma fasalat al-ayr sun baro Misra da kayansu sun doshi Falastin sannan suna dauke da rigar da annabi Yusuf ya bayar cewa idan aka isa da ita gida a jefa ta ga wasu mahaifinsa ya ce ba su to suna can inda suke da nisan da ke tsakanin eh, baruwansu da misra zuwa distance inda yake daga wurin zuwa Palestine. To da irin wannan nisa ne sai shi annabi Yaqub alaikis salatu wasalam yana can gida tare da sauran iyalai shine ce musu inni la ajidu riha yusuf Wani shine qala abuhum sai ma mahaifinsu yake da su wato ya kuma din kenan inni la ajidu riha yusuf lalle ni ina jin kamshin annabi yusuf laula an tufannidu to in ba don kada ku danganta ni wato ku danganta mani rudewa ba ko rashin tunani irin da fa laula an tufannidun in ba don kada ku kare tsani ba haka ya gaya musu ah, tare da irin wannan nisa da muka ce wurin yake da shi da wani Allah kamar yadda muka ishara <clears throat> malamai suna cewa wurin yana da nisa ah, har wasu suna cewa tafiya ce wacce ba ta kasa kwana uku ba da abubuwa hawa wancan lokaci wasu ma suna cewa aka yi wajen kwana takwas kafin a bar misir din a isa inda suke zaune can a yankin falastin abin nufin wuri yana da nisa amma allah ta baraka wa ta'ala da kudurar shi da ikon shi ya sa wannan ƙarshen da ke jikin riga annabi su alaihi salatu wassalam iska ya ɗauke shi wannan ƙanshin ya kai shi har can inda annabi kuma yake kuma ya ji ƙanshin wani babu shakka kudura ce ta shi. haka abdullahi su abbas yake tabbatarwa kuma ya ga rozo gare shi saboda idan ba kudura ta ubangiji ba bana tunanin akwai wani turare mai ƙanshi da za ka shafa shi saboda tsananin ƙanshin shi ka shafa shi daga wani gari a ji ƙanshin shi wani gari ha kun gani abin da ke ni da ba ce ga wani turani saboda ƙanshin da yake da shi a ce ka shafa shi da zanne kamar ana jin ka kalgo ko goza ana jin ƙanshin shi kalgo ko goza kaga wannan ai a dabi'iya ba a saba da ganin irin wannan turani ba dabi'a ba ta hukunta akwai irin wannan turani ba amma wanda ana gaya maka kanshin jikin annabi yusuf ne mahaifin na ya ji shi daga irin wannan distance wuri mai nisa irin wannan wanda shi ke fassara maka kuta ce ta ubangiji ta wa ta'ala ala. nufi ya gaya masu cewa yana jin wannan in ba don kada su yi masa tafnidi ba laula an duwun eh, wanda ya ishara da cewa tufanniduni da kalmar fanna da yufannidu tafnida ne التقليد شيني مصدر لك أمس التضعيف ني فند يفند أصلا كلمة كلمة شيني الفند الفند زمخشري صاحب الكشاف دينا رحمه الله ya ishara zuwa ga cewa tafnidi ko idan kace fanna da fulanin fulanan wato ana nufin ya dangata mutum zuwa ga al-sarf dangata mutum zuwa ga al-sarf al-sarf muka ce shine rubewar kwakwalwa mutum ya zama cewa tunaninsa kyakkyawa da yake da eh, abubuwa ya daga ya bace saboda tsufa idan kace mutum fanna da fulanin fulanin wato yan danganta shi zuwa ga irin wanda matsayi na ruɗa saboda tsufa kun gane ko koko yana ishara da cewa hankalinsa dai ya diga ya yi rauni saboda shekarunsa sun tafi to kamar yana cewa in ba don kada ku kalle a matsayin wanda shekaru ne suka tafi har yana magana ta rudu ba to da na ce muku ina jin ƙarshen annabi kun gani sannan muka ce alfanadu din nan da jikinsa na ka ce fannada laula an tufanni dun Eh, da daga cikin sa suka ce shine eh, alfanadu alkazibu za ka kace fannada wato kazzaba ke da wannan sai zama laula an tufannidun ai laula an tukazzibun in ba dan kada ku kai sake ba kun gane ko to wannan shine wallahi ta'ala alam a nan wurin muka ce kuma wannan laula an don malamai suka ce ah, akwai takalili da ta'khiri da da ke cikin wannan jumla wanda sai ka kalle shi sosai sannan ka san hukuncin ita laula ta huskar cewa ita laula tana buƙatar jawabi a cikin magana ko da ko da hausa ne magana ko da da hausa ne ka ɗauki ma'anar lau ko laula ba shakka tana buƙatar jawabi domin yanzu yanzu ka zo da ni in ba zan wani ya zo ba sai ka tsaya a wurin in ba zan wani ya zo ba sai ka tsaya a wurin cikin jimlar maganar ka mai sauran ka ba zai fa'idar shi ko mai ba za a zai cewa in ba zan wani ya zo ni zai hudu Yanzu abin da za ka hudu wanda zai faru shi ne jawabi na launa ko lalau kun gane da zaɓin da ke cewa shi ne 'Yan inni a ajidu riha yusuf launa an tufan do kun gane asali ita lau ko launa ita ce ake gabatarwa kafin jawabinta don haka suka ce takadirin zancen shi ne eh, kasantuwa kamar lokaci na mafi shafai takadi ne da zafi a cikinsa takadirinsa shi ne shi ne wato laula an dun da kultunakun lakum inni la ajidu riha yusuf laula an dun da kultunakun lakum inni la ajidu riha yusuf wato in ba don kada ku karyata ni ba ko ku danganta ni ga rubewa saboda tsufa ba la kultunakun lakum inni la ajidu riha yusuf da na ga muku cewa ina jin karshen annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kun gane to wannan shine asalin jumla da wannan kuma sai ka ga a da dandan kuskure naka har yanzu kana kan shi shine innaka lafi dalalikal qadim dalalika adam suka ce shine khata'ikal qadim lafi dalalikal qadim ai lafi khata'ikal qadim kana cikin wannan kuskuren naka da dadde na aikata abubuwan da ba daidai ba wala Allah saboda tsufa ko rubewa ko damuwa ta sami ka wannan magana malamai suka ce na lazi ba zai kalkali kudin nan jikokinsa da sauran wasu wa'anda an zagaye da shi musamman wasu malamai suna cewa kamar jikoki ne gaskiya haka dai wasu malamai suka suka tafi a kai wato kalu din da aka ce kalu sai suka ce suwa suka ce mun ce yana magana ne cikin iyalai a can gida ko a daidai lokacin su wanda aka bai wa diga ba su kawo ba yawwa yana magana ne da sauran suka rigice gida to usulubin magana cewa tallahi innaka lafi dalalika alqadim wallahu a'lam sai suka ce wannan kamar eh, siyakin yana isharin cewa waɗanda suke gaya masa wannan magana wasu irin mutane ne waɗanda suke suna iya gaya mashi abin da suka ga damar gaya masa a matsayinsu na jikokinsa. Kuma gani ba, shi yasa suka ce mishi tallahi innaka lafi balalikal kadi ka san jika da kaka sai ka jana hudin magana wanda kai da ba za ka iya baban ka ita ba amma dan ka sai ga babai baban ka ita ita dariya kau ko ba gani ba to haka suka ce wallahu ta'ala a'lam almuhim abin suke gaya masa lalle kana cikin kuskuren ka ko nisan ka ga daidai wallahi anan wani muka ce shine al-khata'u ko al-ibtiadu an as-sawab al-ibtiadu an mutum ya zama ya yi nesa ga abin da daidai to wannan shi ne saboda haka malamai suka ce irin dai abin da ya ji tsoron su shi ne ya faru ko gani ba dama ya ce laula an du. wato laula an tufannidu la qultu lakum inni la ajidu riha yusuf to sai ga shi ce mishi innaka lafi ba lalle kan kaji da ya gudu da yami, shi ne faru saboda ka su suna ganin ga su yara matasa suna da hankali suna da jini a jika sun kalle shi ko suka cika amma zai ba za kai kana shi gudu saboda ka wannan da ya gudu shi ne suka gaya ma ina fata kun gani shi ne wallahu a'lam sallahi innaka lafi zai al-qadim sun gaya masa wannan ne saboda su ya sanin su shi na nabi su ya riga mutu shekaru da suka wuce masu yawa yanzu kai tsoho ka zo ka ce kana jin kanshin jikin annabi yusuf kaga wannan ya zama kai na kana cikin zaune da kai ke wannan fanna duhu sun sahi sun dangata zuwa ga rudun wato tsufa da da da da da fukuda zakira ko abin da ya kama da wannan to wannan shine ne abin da suka yi mara amma malamai suka ce ku kiyaye faɗan su inda ka lafi ba za ka kadim zahir abin da ci shi ne ka kallo cewa abin da suka gaya masa kenan Su yana cikin rutu ko kuskure ko rashin eh, sanin abin da ya kamata ya faɗa amma ba wai lafi dalalika alkarim suna nuni yana cikin bata bata wacce take bata bil mafhumi shar'i ba bata da mahangar shari'a ba shi suke nufi ko gani ba ba suna cewa batacce ne a shari'ance ba ba shi suke nufi ba kun gani saboda shi annabin Allah ne shi annabin Allah ne to da zaka sawwara cewa faɗan su innaka lafi dalalikal kafid suna nufin yana cikin bata bata ta shari'a in suka ga annabin Allah wannan ai suka kasa suka kasa mallaka ha a wanda ji annabin Allah ya ce yana cikin bata bata irin bacewa wanda ta shari'a kaga ya kafir kaga wanda shi ke gwada maka ba abin da suke nufi kenan ba abin da suke nufi kenan ba amma dai suna yin kamar saboda tsoha ya shiga cikin wani rudu kun gane ko abin nufi ku dai gane kalmar balal kar ka dauka eh, kullum tana nufin bacewa bacewa bil mafhumi shar'i a nan ba shi take ne biyu. malamai suka ce da irin wannan mana ne Allah baraka wa ta'ala ke kirga baiwa wace da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ne mu bi yake kirga mashi su alamai ji duka ya nan fa'awa jadaka sai ce dhallan fa hada wajadaka a'ilan fa azana الشاهد fa hada sai ce sami ka matsayin ball dole a nan wurin malamai suka ce wanda babu shari'a tare da shi babu shari'a ba ka san shari'a ba Fa hada sai Allah shi yadda ka hanya ba ka shari'a amma ba wai zan zamanin cewa ne da ka tasawwara bata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata ku bai yawa to wannan shi ne da wannan mana ne kenan suka ce innaka lafi dhalalika al-qadim to shine sai ke cewa falamma an ja albashiru to a lokacin da shi mai albishir din ya iso wanda kenan riga take hannunsa kun gane ko alqahu ala wajhi sai jefa dinan akan fuskan mahaifin ko fatar da basira sai dawo yana bi to yanzu shi wannan albashir eh, kamar yadda muka ce shi albashir din annabi su alaihi salatu wassalam da ya ba su umarni cewa idan suka zo su jefa rigan ga daga huskansa wani shi umarnin da annabi su alaihi salatu lamuna ya ba su idan suka yi haka ya ci basira ko saboda ka da ya zo sai jefa rigan ga huskan mahaifin kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya umarce shi ne فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فقد بصيرا وشنا البشير ذن البشير إن وجد ذا البشير البشر اللابار فرنجي كثيرا شنو البشير malamai sun tattauna da maganganu cewa wane ne shi waye albashir ɗin nan mafi shaharar zance kamar yadda aka roito kamar da jirgin jirgin saman ya roito daga alba mujahid rahimahullah mafi shaharar zance a gudun malamai shine shi wannan albashir shine yahuda yahuda wanda aka ce shine kadiruhum din nan da ya makale a can isra wancan lokaci kun gane ko to saboda ka shi da aka bani rigan aka ce a zo da ita jefa ta ga husna mahaifi an yi haka zai yi gani to shi ya rike rigan a hannunsa kuma aka ce ya ce ma 'yan uwan nasa ku bar ni da wannan rigan a hannuna ni zan tafi da ita in kada ta ga husna baba shi saboda lokacin da muka fitar da shi yusuf yana yaro muka kada shi cikin rijiya muka samu jini muka shafa madigansa da jimmar ibiyar muka zo mu gayan baba cewa zai ne ya cinye shi ya ce to wannan rigar mai jini ni ne da ɗauko ta a hannuna saboda ka ni ni kawo ta ni miƙa mai muka faɗi abin da muka faɗa ya ce kun ga kenan ni addani ne wato shigan shi cikin bakin ciki kai tsaye don ni kamci labari da shaidan cewa ya shin Yusuf to don haka ni na fi cancanta in zo da rigan nan domin in sake goge wancan laifin in zo mashi da farin cikin cewa na lisu yana gara kuma ya zama ina jefa masa da rigan a huskansa to zai gani kaga farin ciki bisa ga farin ciki saboda ka zan goge wancan bakin ciki dan zama sanadiyan kamuwansa da shi to wallahu alam suka ce dai wannan shi ne albashir wanda yake shine a wallahu a'lam kun gane ko to almuhimu dai jefa masa rigar bai sai so kenan fatta da basira ai fa'ada basiran mubasharata wato nan take kawai sai kuma yana bi ana jefa masa rigar ne shine da wato nan take mubasharata sai kuma basiran yana bi kun gane ko tare da la'akari da cewa ai jumla za ta iya zama cewa kamar haka falamma ja albashi bashiru alqahu ala wajhihi kila ko a samu kafi ko na abu ta ce isar da basira ko amma sai aka zo da fa'u domin fasahar ta cika dangane da matsayin jumla na jawabin lamma falamma ja al A ah falamma Eh? Wani wane walamma ja al-bashir Wani ma an ja al-bashir alqahu ala wajhihi ko yanzu alqahu ala kaka shi ne jawabin dan lamma sani da babban shine in ma kace irtad da basira ko ka kace fartad da basira amma ba ce irtad da basira ba sai kace fartad da basira za a gode cewa abin nan take yabi ya faru yawwa to shi shine wallahu a'lam to a wurin kuma malamai suna ambatan wata tattaunawa eh, shi ne cewa tattaunawa ce mai tsawo gaskiya za a gwanta cikin littafin tafsirai yawa malaman tafsirai sun tafsirai sun kawo wannan haka da wadda suke da tarkizi kan tahdidin tafsiri daga ta da'ifa da kuma wasu irin kisas wadiya abin mamaki da dama daga sun kawo tattaunawa ita ce shine cewa shin wannan rigan kan da aka zo da ita ta annabi Yusuf aka jefa ta ga huskar shi wacce ta yin haka ne ya zama dalilin komawarsa yana rai shi ita wannan rigar kan riga ce yau da kullum ko yana son ce kamis ke aji kawai riga ce wuce annabi sai ke sa ita ce bayar ko ko a'a ko ko a'a ita rigar tana ɗauke da wani sinadari wanda sakamakon wannan sinadarin ne da aka kawo ta wurin annabi Yusuf sai zama ta zama dalilin dawonsa da ganinsa ko magance matsalar shi ta rashin ganci kamar da ce maganganu ne masu yawa malamai suke ambata gaskiya game da wannan za ku sha mamaki zai ka ji an ce wannan rigar asalin ta riga ce da annabi Ibrahim ya fara amfani da ita lokacin da namaru da ya sami wuta da zai kada shi za su aga shi bisa wannan majanik majajawa ɗin su wurga shi sai suka cire masa suturansa to shi ne wajen jibiri da zo masa da wani rigar daga aljanna sai aka sa masa za ka da aka jefa shi a cikin wuta sai zama yana da wani rigar saye kuma bai kone ba kamar da aka sanya cikin kifta yanzu ne rigar ita wai sai ta zama a hannun ibrahim sai sai da yar rasu annabi isa kai ta rigar kun gane ko shi ma ya ta amfani da rigar sai yar rasu shi ma annabi ya kuma ya gade ta Zai ya gade ta shi ne saboda kaunar da yake mai yusuf sai bai wa yusuf wannan rigar yusuf yana amfani da rigar don haka wannan rigar yana saye da ita ne a jikinsa da suna fata ma wani labari kan sama ya ke cewa kamar wani rigan ma shi yaqub alaihi salatu wassalam yi ma annabi yusuf maganin ainu ne da ita sana can koyo makaligami na shi don haka da aka je da shi aka da shi ne hijab saboda ka tana tare da shi kenan rigar da aka zo da ita ga wannan jinin ba ita ce ba wacce sana ta tare da shi don haka duk zaman da ya kurkuku da waye duk kenan rigar ba ta bace ba kun gano da labari da shekaru da duk gaba ɗaya rigar ba ta bace ba wallahu alam to ita dai ce wai ya ba su yake a kan babansa a jefa masa ga ga hukunsa ya ci fiya. to haka zaka yi labarin da yana tsoka wajen ishara to zai da dai lamarin da yake wallahu ta'ala alam tare da shi duka irin wa'annan maganganun da nace malamai suna ambata soshin tafsiri bi mai iya sanin wani daga cikinsu da ya ambaci wani hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce da ya tabbatar da haka ba wallahu a'lam don haka in ya zama gaskiyar magana in dai daga in dai tabbas babu wani abu da ya tabbata na hujja daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake sifanta wannan riga da irin wa'annan sifofi masu yawa da ake sifanta ta da ita to abin da shi kyau kawai ita wannan riga ka dauke cewa abin da ya faru ga annabi yusuf na tura wannan rigan a kada ta wa fuskar mahaifinsa da kashi ya gani wannan mojiza ce kawai ka ɗauke shi mojiza kawai ya fi maka sauki dama dukkanin su annabawan wannan wani amurin harikon lil'ada ya bayyana gare su a matsayin mojiza kaga ba ku ai mamaki bane wannan yawa to da ka kafa shi a haka shi ke na kawuka saboda kai ta kalato suke so shi da wani Allah baka san ingancin su ba wannan dai shi ne wallahu a'lam to bayan annabi yaqub kenan ganin sa ya dawo fartar da basira ko an ji masa riga ganin sa ya dawo to shine sai ke ce masu wa'annan da suke zagaye da shi wa'anda yake tattaunawa da su ina fatan gani wanda yake gaya musu cewa inni la'ajidu riha yusuf laula an tufannidu wanda yake gaya musu wannan to dama ai yana tare su ne kenan sai wannan irin din suka zo wanda cikin su bashir din yake yana dauke da wannan rigan ya je fa masa sai shi yana gani kun gane to yanzu kaga kenan kowa ya ga waƙariyan abin da ya faru <coughs> kowa ya ga waƙariyan ga abin da ya mine ya faru to shine sai yake ce da su kala sai ce da su alam akun lakum yake ga su wayannan da ke cewa tallahi innaka lafi dalalikal qadim yace musu alam akun lakum shin da ma ban gaya muku ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lam ni na sa da ku sani ba game da Allah ai na taba gaya muku wannan magana ku kuna son dai ku mai da ni na rubi kamar tsohon na kama ni na ruɗe ko kuna son ku wautar da ra'ayina ko ku ce na gaya muku abin da ba gaskiya ba amma da ba inda ba ku manta ba ai na gaya muku cewa na san abin da ba ku sani ba game da Allah alama kullakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu ina fata gani wannan shine abin da ya gaya wasu waɗannan da suke halarci tare da shi wanda suke gaya masa cewa innaka lafi dalalikal qadim bayan sun ga gani shi ya dawo to dan haka wurin nan yana malamai suka ce kamar dai faɗansu dai ce alama qul kuma inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun kamar shi yaqub alaihi salatu wa salam yana tuna musu ne da maganar su da musu can baya cewa inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun cewa abin sani kawai ni da kuke gani na ina kai koken wannan babbar damuwa ta wace da bakin cikin da nake fama da shi zuwa ga Allah innama ashku bathi wa huzni ila Allah yace da su wa a'lamu min Allah ma la ta'lam na sa abinda ba ku sani ba game da Allah kun gane ko to wannan shine abin da ke tuna musu cewa lam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu da amma yasa abin da ba sani ba malamai suka ce abinda da sani wanda ba su sani ba ya san cewa Allah ya gaya masa la'alla a wahayin kenan Allah ta'ala zai dawo masa da waɗannan yaran da shi duk gaba su duk gaba ɗayan su Allah ta'ala ya gaya masa cewa zai dawo masa da su a can ma 'yan mun karanta daga ciyar min da faɗa shi Sallahu an yace ni bihim jami'a Sallahu an yace ni bihim jami'a ci tabbas Allah zai dawo zai da su gaba ɗaya amma damuwar ita ce bai san halin da suke ciki ba kun gane ko wannan ne wallahu a'lam al-imam al-baghawi rahimahullah tafsirin sa bayan ya abaci wannan mashhad da wannan kissa a wannan gaba kenan ga yaqubu cikin iyalansa iyalansa wa'anda suke cewa innaka lafi dalalika alqadim ba ya ce musu yana jin kashi annabi yusuf sannan da su wa'ancan iru din da suka fito daga misra su masu sun yi wanda bashiru yana tsike da rigar ya jefa ta ga fuskar sai ya dawo yanzu yana gani tangarma cikin iyali kun gane ko yana cikin wannan yanayi to shi ne alimamul al-Baghawi rahimahullah yake ruwaitowa cewa a wannan mashhad ne sai ya ce ma shi albashir din kun gani al wanda ya zo masa da jigan yake fata hutasa sai ce mashi kaifa tarakta Yusuf kaifa tarakta Yusuf yaya kabar Yusuf cikin wani hali kabar Yusuf faƙala sai shi albashir ɗin yake cewa taraktuhu wa huwa maliku misr taraktuhu wa huwa maliku misr yace a ah, ka ai aina bar shi bisa sarauta misr shine sarkin misr ka ji hannun ne bar shi akan sa abuwa sun yi cewa ya zama ka ai shi ne ma sarkin misr kun gane ko to dai ga masa wannan fa qala yaqub sai shi annabi yaqub alaihi salatu wassalam yake da shi ma za asna'u bil mulk ala ayi dinin tarakta yace ni zai da mulki ba mulki nake tambayar ka ma za asla ubi mulki yace ba ni zai da mulki ba magana mulki nake maka ba ala ayi dinin tarakta ina tambayar ka kan wani addini ka bar shi ya ka ganshi wani addini ka bar yanayi shi nake tambayar ka ba magana wai shi ya wasa ki goma wanda ba shi ne kun gane ko to shi ne fa kallal bashir sai shi bashir ne yake da shi taraktuhu ala dinin islam taraktuhu ala dinin islam yace a wanda bangare kake tambaya to ai na bar shi yana kan addinin musulunci shine sarki sannan na bar shi akan milla akan addinin musulunci to dai dai wannan gaban ne sai ya uba ce alaihi salatu wasalam yace al'ana tammatin ni'ma yace to masha Allah yanzu ne ni'ma ta cika yanzu ne san ni'ma ta cika tun da yanzu kenan annabi Yusuf bai shiga cikin wani yanayin da ya sa ya bar musulunci ya kama wata wani abu wanda ba musulunci ba ko bai samu dai ma dama yana kan musulunci to wannan zaman shi kan musulunci shine yake nuna cikan nema al'ana tammatin ni'ma yake tana nuna ni'mar ta cika Allah ya samu da shi daga wannan kaga shi yake fassara maka da nuna maka irin yadda kenan matsayi na aqida sahihiya da addini na Allah baraka wa ta'ala suke da martaba da kima a wurin annabawa Allah sama da duk wani abin da kake tunani na duniya in ba haka ba kanka ya bar gida shekaru masu yawa baya nan labarin shi ya zo maka kaji an ce ya zama ba sa laifin ce da yake ai kaga sai ce ku kun yi nasara kenan ko ba haka ba ce kun yi nasara kawai bari ku ta ku je ku samu dukiya amma shi shi ba wanda yake tambaya ba ma ga asna'u bil mulk ala aidi ne tarakta shi abin da ke tambaya kai wani addini ka bar shi akai to sai da ya ga masa cewa bar shi akan addini musulunci sanan ne ce al'ana tabbatin ne to aqida sahihiya da zama bisa addinin Allah shi ta komi kima shi ta komi daraja to yanzu kuma ana cikin wannan mashhad duka 'ya'yan suna halarci kenan ga gungun waɗanda suka yi wancan laifin duk suna nan ina fatan gani wancan su goma sha ɗaya duk suna nan da sauran iyalan to don haka yanzu kowa da kowa matsala ta kawo ga yanayin da yanzu al'amari ya tabbata cewa duk labarin take nan aka kuwa na shekaru a da suka wuce cewa zai buya shi ya annabi yusuf duk kaga shi kan yaki zai yanzu ya tabbata yi su gashi a raye kuma har ya zama abin da ya sa yanzu su wa'annan 'ya'yan wa'anda suka yi wancan aika aika ta farko a wannan mashhad ne ta ke ba da labarin abin da suka ce ko oh. Fadu sai suka ce, Ya abana, ya kai mahaifin. Musamman da wani ke cikin nau'i na hajjal, ga jin nauyi ga tabbacin sun yi abin da ba daidai ba ya bayyana duk abin su kwana ba haka ne ba kwalu sai suka ce ya bana ya kai mahaifin mu sun lana duru bana, ya baban mu ka nema mu na gafara ubangijin mu na kunna in lalle mun kasance masu kuskure ko masu aikata ba daidai ba saboda kamar mun riga mun yi abin da ba daidai ba ya ubangiji ya ya ya mahaifin muna neman ka roƙa muna gafara Allah ubangiji mu shi ya fi mana zunuban mu yaghfir lana dhunubana ka nema muna gafara ubangiji mu ga zunuban mu inna kunna khati'in mun kasance masu kuskure wato murtakidi amalan ghayra sa'idin mun aikata aikin da ba daidai ba ko au mufti ko kuma mun tafka kuskure zaka fasta gafir lana Allah ta'ala muna neman ka nema muna gafar Allah mana barke sarki wannan shine bukatar da suka gabatar cikin jin na nahwi qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sai shi annabi yaqubu yace yana mai suwa musu jawabi yace saufa astaghfir lakum rabbi ki da sanin zan nema muku gafara ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lalle shi ubangiji tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne sun zama yawan rahama ne ina fatan gani sau fa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim to kun ga shi ma annabi yaqubu alaihi salatu wassalam in kun fahimci da wannan ah, mashaƙin na kisan yake duk da damuwar da yake da ita mai girma a wancan lokaci ko da shiga cikinta mai girma bayan lamarin ya zama haka kuma yaran nan sun nuna itirafi da zunubin su da kuskuren su kuma suka nemi nema musu gafar ubangiji ta'ala kun ga magana da ya musu tana fassara maka cewa wato bai rike su sai ya riko yake sam san sam bai yafe musu ba ko mu bane ba yanzu sun nuna kuskuren su ya bayan suka ga firlana zunubana inna kunna khati'in sai zama jawabinsa shine سوف أستغفر سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم kaga inda babu yafiya ai ba zai faɗi wannan ba eh ba zai faɗi wannan ba inda babu yafiya ai sai dai ce to ai sai dai lahira ai wannan ni abu da kuka mai ba zai ba zai ni da kuka sani zama makaho saboda bala'in su ko lalle sai ta kana ko ba ba kaga ba sai aka ba sai ce ai zan nema muku gafarar ubangiji na lalle ubangiji na mai yawan gafara ne mai yawan jin kai yawa daga cikin malaman tafsiri wallahu a'lam sun ruwaito cewa fadan annabi yaqub alaihi salatu wa salam a cikin jawabin da ya mayar musu saufa astaghfiru lakum rabbi saufa astaghfiru lakum rabbi to ya amfani da kalmar saufa saufa da sannu zan nema muku wanda wannan take gwada taswif wato bayan yanzu yanzu nema musu ne gafara ko gani ba kun gane ko wato malamai suka ce la'alla da ya amfani da simon kadai to da sai a ce to yanzu yanzu na yayi azama ni ba musu gafara wato la'alla da ya ce sa'astaghfiru lakum rabbi to amma cewa saufa da sannu ya gwada ba yanzu yanzu a ni za a nemi gafara ba na'am za a nemi gafara amma ba yanzu yanzu nan ba kun gani to ne sirrin wannan shine malamai suke ambatawa cewa wallahu alam ah, ya ce saufa ne bai ce sa ba ah, saboda wai wallahu alam yana son ya jinkirta nema musu gafarar ubangiji ta ala kan wannan laifi da suka yi har zuwa lokacin sahuru har zuwa lokacin asuba zuwa sulsin dare na kashi saboda wannan ita ce sa'atul ijaba kagwani duka yana gwada maka irin yadda wato yake da kwadai alkhairi ga yayansa saboda kenan eh, son da yake ya roki Allah Allah ya yafi zunubin ya karbi addu'an ya ga cewa bari ya zaɓa musu lokaci ko kace zaɓi lokacin da Allah yake karɓar addu'a yayin wannan addu'a ta nema musu gafarar ubangiji don ka shesa bai ce sa astaghfiru lakum rabbi bai ce saufa ya jira wato har lokacin sahar <clears throat> ina fatan gani wannan lokaci ne mai tsada kamar da aka sai lokaci ne na yin addu'a lokaci ne na neman gafarar ubangiji shi yasa Allah ta'ala ya sifanta masu wato kace mutanen kirki yake cewa bil asharihum yastaghfirun wa bil asharihum yastaghfirun a lokacin sahur ko jijjidi su suna neman gafarar ubangiji suna istighfari kun gane ko Wani dai ta ce sa'atul ijaba ta ce mai tsada ya zo cikin hadisi cewa za a ce da Allah tabaraka ta'ala yake saukowa a sama ta ƙasa da ƙasashen hadisi yana da bai faɗa sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci yana cewa man ya da'uni fa astajiba lahu sannan wa manya man ne fa aghfir ba wa manya man yas'aluni fa utiyahu haka Allah zai ta wannan yekuwa a cikin wannan lokaci mai tsada na ƙarshe ƙarshen dare wanda yawancin mutane duk kwana suke yi kuma da ce kullum sai Allah ya sauko yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yasqa thuluthul layl al-akhir sai rika cewa man iya da uni fa astajiba lahu wa yake mani bauta sai karba mashi ko yake kira na ya sai karba mashi wa man yastaghfiru li wa yake neman gafara ta fa gafira lahu sai gafarta ba. sannan wa man yas'alu li wa yake roƙona wata bukata fa utiyahu sai in bashi Allah ya samu dace to irin wannan lokaci mai tsada suka ce wallahu alam shine annabi yaqub alayhi salatu wa salam ya jinkirta wannan addu'a zuwa cikin sa shi yasa nafsin zo da saufa astaghfiru lakum rabbi bai ce sa astaghfiru lakum rabbi kai tsaye ba ina fata gani kazalika malamai suka ce a cikin wannan nasi qalu ya allah nastaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in in wanda cikin shi kun ga kamar da muka ishara kuma da yake bayyane sun nemi uban ya nema musu ne gafara ta hanyar roƙo Allah ta hanyar addu'a ko ba haka ba ai suna iya daga hannu su roƙi Allah ko ba za su yi ba ba zai yi ba a ko da musulmi ai zai daga hannu ya Allah ko an ce akwai wanda aka sha maka ce tsakanin shi da Allah ne babu wani kai ba ka da sha maki tsakanin ka da Allah malam buƙatar ka da da laifuka ka ga hannu ka roƙi Allah kawai ba ba wani sharadin sai ka ce wani ya maka addu'a kai kai baka koyi addu'a ya halatta kuma Allah zai saurare ka wata bi ma'ana babu wata ka'ida ta shari'a ta ce kai baka isa ka roƙi Allah bukata ko ko ya je zunubi ko addu'a ba sai ka sa wani ba wannan shar'i addini kun gani al'asirin ma muka ce shine kai makanta addu'a amma wannan naski malamai suka ce ɗaya ne daga cikin nasoshi da yawa cikin shari'a da suka tabbatar da halacci da mashiruwancin tawassuli da addu'ar wani mutum da kirki ka yi tawassuli da addu'ar wani mutum da kirki wannan abu ne da shari'a ta yarda da shi kuma shine abin da wayannan yaran na da yawo su kai muka ce ai suna yi daga hannu kan su ne addu'a ba saboda kallo matsayin ubansu annabin Allah ne sai suka ce ya abana na zuru bana. wani shi ke gwada ya halatta kenan yanzu ka ga wani mutum wanda kake kyau sa masa zaton alkhairi kake kyau sa masa zaton alkhairi kace to ka san da cikin addu'anka ko yana buƙatar ka mai addu'a babu ne shi ga haka tawassuli ne wanda ya halatta ko gani ba shi ga da suka yi tawassuli kam iri iri ne ko a tawassuli wanda ya halatta akwai tawassuli da bai halatta to wannan yana daga cikin tawassuli wanda ya halatta akwai na nasoshi da ba nan ba da suke tabbatar da halaccin irin wannan tawassuli tawassuli da addu'ar wani dan uwa musulmi ko da addu'ar wani mutum mutumin kirki da kike shafa masa zato daga ciki akwai abin da ya tabbata a hadisi wanda ya zama musulmi ruwa shi hadisi da yake ɗauke da bayanin mutumin da ke ce da shi waisul karni waisul karni ta ne shi bai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba amma ne ta sawa cikin sayi muslim ya da labarin cewa yana ga masu umar da sauran sahabbai radiyallahu anhum yake akwai wani mutum daga cikin mutanen yaman zai zo mutum? ana kira shi da suna uwar sultan mutum ne wanda yake yana da ciwon baras yana da ciwo na kusurta sai Allah warkar da shi ce sai wani wuri muhaddada na ya faɗi ce wannan wurin yana da wannan fari-farin da baras ɗin bai warke ba to sai na faɗin alamarsa ya ce wannan mutum zai zo muku da cikin ga mutanen yaman mutum ne wanda ya kasance mai ɗa'a da biyayya ga oshi ya ce fa in istafata an latafas al. fas'al ce, wannan mutum daga cikin ku duk wanda ya haɗu da shi in ya samu damar ya roƙe shi cewa ya nema wata gafar Allah in ka samu wannan dama su kai haka nan duk wanda ya gane shi a cikin kusa bai in ya iya samu damar ya ce uwaisul karni ya nema mishi gafara ubangiji to ya tambaye shi ko ya roƙe shi ya mata wannan addu'a ina fatan gani Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rike wannan magana da aka kowace shekara ajiye umra ko waye in ya ga mutane kafila daga daga Yaman sai rika taron su cikin kuwaye akwai wani zuwa ake ce mishi su kan har nan kwatsam ya shiga ya shiga wata ya haɗa wata kafila yake tambayar su sai aka ce eh, ga wani wanda suna sauwayin sun karni Umar ya kalle shi ya yi kokarin ganin wannan alamar da annabi ce mutum ne wanda ya zama yana ciwon baras baras ɗin ya warke amma ko wani mahalli a jikinsa fari ne har yanzu shi bai warke ba bai ɓace ba almuhimu dai Umar ya gane shi ya ce ga abin da ni ji annabi ya ce game da kai don haka ina son ka nema mini gafara Allah kai mani addu'a na shiga fata mani wasu karni kuma ma umar addu'a to kaga wanda yana gwada kenan yin ta wasu du'ai bi du'ai rajulin salih ina fatan gani wannan yana daga cikin usta, wasu al mashiro. Allah ce maka to za mu ƙara bayani dai akan wannan matsala a darasin mu mai zuwa insha Allah da fatan ta abin da muka wuce daga ba. Allah ya amfani mu da shi ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi shi sai kuma shafe shi a cikin zukatan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh